بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك السلام عليكم ورحمة الله abin da ƙayar da take nunawa a yanzu shine darasi na biyu ya shiga ko yana dab da shiga yanzu darasin farko ya ƙare kenan darasi na biyu kuma shine darasin bulugul maram inda ke dan uwa malamin taqa ibrahim zai gabatar kuma a ɗazu ɗazun nan ya kira waya cewar ba zai samu damar zuwa ba to kuma wannan ya sa ma na taso haka dai hajaran majara to ban san me za mu tattauna akai ba kun shiru bulugul maram din ai littafin malamai ne ku dai ga wani abu mai sauki a yi eh? a jirumiya eh jirumiya a yi ta malam ce eh kace me a yi ta abin nan ce ku dai ga wani abin da za a yi mai sauki-sauki haka eh to banda wannan kuma ba ku tunanin wani abin ba me a to shi kenan ya ce a ilaƙa'un mafito abin da ake farkon darasi ba za mu bar shi mafito haka ba mu ɗan tsuke shi kaɗan haka mu duba mu ga a babin tafsiri liƙa'un ya kasance a babin tafsiri kaɗai haka sai ga me za mu iya cewa a kai watakila man yan mintuna ko mu iya sa wani darasa a ciki aha eh mun sha maimaitawa kusan duk wani abu da ka sani yana da kawa'id eh nahu yana da kawa'id kamar yadda ka san mutum ya zo yana larabci zalla yana duka maf'ulin bihi yana harfin majrur yana hamɓarar marfo za wanda bai ji ba zai ci eh, kai wani ya salla yana larabci amma kuma bai gina akan akan qawaid ba kun gani a ko da irin waɗannan qawaid din haka nan tafsiri shi mai yana da irin waɗannan qawaid din akwai qawaid na tafsiri kuma kasancewar tafsiri ya kasance yana da abwab masu tarin yawa abubuwan da suke shiga ƙarƙashin tafsiri mun maimaita kuma muna ƙara maimaitawa idan aka ce tafsiri a khas min ulumin qur'an idan aka ce ulumul qur'an a am in an ce a am shine gamamme imam Sayyidi rahimahullah azza jalla wanda ya rasu a shekara ta 911 abdurrahman bin abubakar as-sayyuti ya kawo babi babi 80 da wani abu a cikin littafinsa al-itqanu fi ulumil qur'an kun gane ko babi babi babi 80 da wani abu tamanin da ɗoriya wannan ya ƙara kan abin da azarkashi ya yi rubuta alburhan fi ƙoran a kan shi kasancewar azarkashi ya rasu a shekara ta 400 da wani abu ne idan ba shi afa ba na hijira to ya ƙaƙƙara waɗansu abubuwa to haka waɗannan babi tamanin da wani abu da aka rubuta akan ulumul ƙoran ba dukkansu ne za su iya shiga ƙarƙashin ilmu tafsir ba akwai abuwa da suke da alaƙa da tafsiri kai tsaye a cikinsu saboda a duk lokacin da kake magana kan ulumul qur'an eh ulumul qur'an wata tasha ce gamammiyar tasha sosai da sosai kun fahimci wannan da kyau ko domin muka ce tafsiri shine bayanu ma'ani kalamillahi azza wajal to akwai abin da ke shiga karkashin wannan akwai abin da ke da alaka da tafsiri bayanin ma'anonin qur'ani akwai abin da bai da alaka da wannan yana da alaka da yadda zaka karanta qur'ani ne kadai kun fahimci wannan da kyau ko a yadda za ka karanta alƙur'ani ɗin ta yadda a ina da ina da ina za ka yi izhari a ina ne kuma za ka yi ikhfa'i a ina ne za ka yi ikilabi a ina ne za ka yi idghami to ga wani yana wannan baya cikin ilmu tafsir ina fata muna mun fahimci wannan da kyau saboda a a guda biyu da take a nan akan faman amana kun gane ko ko a guda uku faman amana wani an yi mai kenan izhar ko kuma famana mana an yi nakal a ruwayewar shu ko faman aman an yi sakat a kira'ar khalaf a ruwayen khalaf an hamza duk waɗannan akwai bambanci wurin fasara ba su da bambanci wurin fassara saboda haka kaga wani ba su da alaka da tafsiri kenan saboda haka ba zai yiwu ka zo ka ce ai wani ya karanta da naqalu anan wani ya karanta da ifa'i wani ya karanta da kaza da kaza a wannan baya tasiri wurin abin da ya shafi tafsiri saboda abubuwan din da suke da alaka da tafsiri abubuwa ne wanda yake sanannu ko kuma masu ƙwarin gaske kaga dai babin da yake bayanin tafsiri din shekaran kanshi ana buƙatar wannan ya zama ɗalibi na tafsiri ya fahimci wannan abu na biyu littafan da za su taimaka maka wurin fassara alƙur'ani mai girma wanda ya kira almufaradat kalma ce ƙwaya ɗaya kake son neman fassarata fadan Allah ta'ala khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa kana son fassarar khatama kaga madda ce wacce ta fara da kha'un ta'un mim to a ƙa'idar tafsiri na babu al-mufradat akwai littafi da aka rubuta kan wannan wanda yake kuma in ba wannan ba sai ka iya cewa to ai akwai al arab na ibn manzur al-ifriqi ko ko kuma akwai tajul arus ko akwai as na al-azhari da sauransu to amma idan a wannan fassara ce to akwai littafai da aka rubuta akan wannan kamar al-mufradatu fi gharib al-qur'an na raghib al-asfahani wannan littafi ne mai kyawun gaske akwai kuma takaitacce wanda yake bashi da yawa na ibnu shajari shi ma ma'anar qur'an ne kalma ce kalma aka fassara almuhim dai wannan zai taimaka wa mutumin da yake so idan shi ya tsayu akan tafsiri ta wannan bangaren littafan tafsirin da suke yawo a hannunmu kun gane wannan ko wanda yake su ma sun yi ƙoƙarin fassara irin waɗannan kalmomin ɗaiɗaikun kalmomin nan akwai irin su tafsirin abin nan tafsirin jallalai tafsirin ƙor'an al'afin tafsirin jallalai na jalaluddin sayoti wannan tafsiri ne ƙayyim tafsiri ne daidai gwargwado tafsiri ne wanda yake malaman tafsiri suna ambaton shi musamman a lokacin da mutum zai fara koyan tafsiri koyan sanin kalmomi ƙur'anin a jumlace haka kun gane maganar mana gana son fassar ɗaiɗaikun waɗansu kalmomin da suke a ciki kana suka ƙara kenan akan littafin al-mufradat na ar-raghib al-asfahani ko kuma a'a kana son da ya zama na ma'anonin al-qur'anin kana son ya tsaya a ƙwaƙwalwarka to littafin abin nan tafsir jalalain gaskiya yana da wannan mizar yana da wannan abin nan din sosai da sosai malamai da yawa sun yabu wannan littafi din wa in kana dan abin da ake tsammanin akwai shi a ciki ko na kuskure ko na tuntube wannan ba a rasa shi a kowane littafin tafsiri eh wannan ba a rasa shi a kowane littafin tafsiri biduni istisna kun gane wannan da kyau ko domin ba haka ba yanzu kana so ka bai ma littafin tafsirin sifata alkur'ani kenan eh wanda yake qur'ani kuma shine babu taqib wallahu yahkumu la mu'aqqiba hukmi qur'ani shine wanda yake littafin ne tsarkake baki ɗayan shi ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda ka ana ma ɗaliban ilimi wasici sosai da sosai akan rungumar littafin tafsirin jalalai littafi ne mai kyawun gaske yana da saukin ɗauka yana da saukin mu'amala musamman ga ɗaliban ilimi kun ji jumlar musamman ga ɗaliban ilimi wanda ba ɗalibin ilimi ba ba zai gane ma me aka rubuta a ciki ba dan zai rubuto ya ce wa huwa hal shikenan ko kuma ya ce muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu kaza shikenan ko kuma ya ce ai kaza mana yana ganin sauran duk ka fahimce su ne wannan wasu kalmomi ne ɗaya biyu ɗaya biyu da suke buƙatar a fassara maka ina fata mun fahimci wannan da kyau to ku a ka na ɗalibin ilimi inda za ka ɗauki wannan a ce ka ɗauki tsawon wata biyu ko wata uku ka ka sauke jalalain a kan wannan za ka ka ƙaru sosai da sosai littafi da ya daɗa ɗan buɗe jalalainin kaɗan shine abin nan radul azhan ila ma'anar qur'an al-karim raddul azhan na abubakar mahmud gumi allah ta'ala ya ji shi da gafara kaga akwai akwai takaitacciyar mukaddima da yake gabatarwa an za a shiga sura ko an za a shiga wata kissa ko an za a yi intikali daga nan zuwa nan kun gano wannan da ke ko wanda yake in ba haka ba kusan abubuwa da yawa da ke cikin radul azhani yana cikin tafsirin jalale to waɗannan littafai guda biyu in ka ƙara na uku shine tafsirin tafsirin qur'abin nan karimin rahman na nasir sa'adi eh waɗannan tafsirai guda uku a kashin gaskiya ana bai ma ɗalibin ilimi shawara sosai da sosai a kan cewar ya lizimce su su ne littafi na farko-farko kun gane littafin farko-farko wanda zai tara maka ma'anonin alkur'anin baki ɗaya kasan akwai luk akwai matakin da ɗalibi yake kaiwa ta yadda baya bukatar a jero mai a kawal na malamai sun yi shiru abin da yake bukata ya san ma'anar ya gane ta wannan shine abin da yake bukata to akwai irin wannan matakin da ɗalibi yake kasancewa in ka lura matakin da ake koyar da karatuttuka a tsari na primary school da na secondary school in ka lura ba a faɗaɗa wasu saɓani da ake shiga akan waɗansu masail ba a shiga a ciki nan so ake ka rike tushen tukunna ka gane ina aka sa gaba kafin kawai rana tsaka rana tsaka ka ce ka ɗauko tafsirin ƙwar'an al'afim na ibn kasir eh wanda ke kafin ka karanta a in ka samu wasu surorin kafin ka karanta sura guda ɗaya ka samu sa'ama ka fara samun gajiya tunda kai baka saba da zaman karatu ba ina fata mun fahimci waɗanda kaga wanda zai taimaka maka wurin fassara al-mufradat wanda yake al-mufradat babi ne a cikin ulumul qur'an babi ne a cikin ilmu tafsir sanin ma'anonin alqur'ani mai girma kuma littafin da ya magana akan wannan shine al-mufradat na al-gharib akwai dai littafai abin da yasa na faɗan wannan kusa an dan fa samu shi a kurkusa ne kuma ba shi da yawa bai wuce da kaɗan zai fi girman bulugul maram haka ban taɓa nuna muku nawa ba wata rana zan nuna muku shi insha Allah to haka na cikin ulumul qur'an akwai babi wanda ya shafi wanda yake hassas ne sosai da sosai babin da ya shafi an-nasikh wal mansukh kun gane ko babi da ya shafi annasikhu wal mansukhu in an ce annasikhu shine hukuncin da ya share al mansukhu shine hukuncin da aka share kun gane ko wani lokaci akan ce annasikhatu to an ce annasikhatu ana nufin ayar da ta share sai a ce al ayar kuma da aka share wannan babi ne hassas babi ne da ake bukata sosai da sosai sai na aliyu radiyallahu ta'ala an ya samu wani mutum yana wa'azin turmi yana ta ba mutane caji yana ta wa'azi yana ta wa'azi yana ta wa'azi sai ce ya san nasikh min al-mansukh yace a'a yace halakta wa halakta ka halaka kuma ka halakar kuma yace wannan dan zai zo ya ta ba mutane bayani akan ayar da aka share hukuncin ta <laughs> la ilaha illallah ina ba ta mun bayanci wannan da kyau to wannan shi ma akwai littafi da aka rubuta a kan shi akwai littafin annasikh wal mansukh na ibn al-arabi ban sha'afa ba al-maliki kenan akwai annasikh wal mansukh na abi ja'far an-nahas nahas kun fahimci wannan da kyau ko su ma waɗannan littafai ne da aka rubuta a ciki wa in kana a cikin littafan tafsiri in kana mu'amala da su zaka ka an cewa wa hadhihi al-aya mansukha eh kuma wannan babi ne mai zaman kanshi a cikin al-itqan fi ulumul qur'an na al-imam sayyuti to anan imam sayyuti ya kawo su baitoci guda goma da ya yi ƙoƙarin tattara adadin ayoyin da aka share ina ba ta mabayanci wannan da kyau saboda dan kada ɗalibin ilimi ya ce ɗazu-ɗazun nan ya huce wannan ayar an share hukuncinta amma yanzu kuma ya zo ya samu wannan ayar ba a share hukuncinta ba ita ɗin ce kuma to anan sai ya tara waɗannan ayoyi ɗin guda ashirin da ɗaya yake cewa su ne waɗanda yake ganin daidai abin nan kada aka faru nasu filman sukhi min adadin wa da fi ayar laisa hasiru wa haka tahrira ayar la da laha yace 20 harar hal huzaku wal kubaru ayatu tawajjuhi hakful mar'i kana hadde zuwa karshe wa yusil alihi da mautu muhtazar e eh, bayanin su to ga wannan za su taimaka a ajin farko in kana su ma waɗannan ayoyin a akwai ganganin malamai a kansu almuhimmin da babin tafsiri wannan yana da muhimmanci sosai da sosai shi sanin waɗannan zai taimaka maka kamar da na faɗa su in ka shiga ciki ko da an ce maka wannan aya malamai sun ce kaza sun ce kaza zaka san qawaid dai da zaka yi mu'amala da su kowanne babi yana da kawa'id. babin da muka gama magana ɗazu na al yana da qawaid din shi wannan babin da muke ciki na annasikh wal mansukh yana da qawaid din shi kun gano wannan da ke ko wannan su suna da shi ana samun waɗannan bayanan a cikin littafan tafsiri kuma kamar yadda ake samun su a cikin littafai da aka ware don bayanin su in baka da waɗancan littafan kana da littafin da na faɗa su na al-itqan fi al qur'an sai ka je ka duba babun annasikh wal mansukh sai karance shi duka zaka samu ƙarin bayani sosai da sosai ko kuma manahilul irfan na abdul azim azurqani da dai sauransu hakan nan babi na gaba babi na nawa kenan eh na uku babi na uku wayan kana ba muna kawo su a jere ne baki daya shine akwai babin da zai kira almakki wal madani almakki wal madani in an ce almakki ita ce ayar da hukuncin da aka saukar da shi a makka alhukumul makki kenan hukuncin da aka saukar da shi a makka kafin hijira wal madini da kuma hukuncin da aka saukar a makka a madina bayan hijira to wannan babu shi ma yana da muhimmanci sosai da sosai a bangaren tafsiri saboda me saboda da shi zai taimaka maka sosai da sosai don gano annasikh min al-mansukh domin idan waccan ayar ka gano an saukar da ita a maka ne ma'ana a shekara goma sha ukun farko na hijira sannan sai aka saukar da wata aya a madina a shekara goma ta biyu kenan ta hijira to ga nuna wannan na madina shi zai share na makka na makka ba zai share na madina ba to wannan kaga wannan zai baka tasirin kenan na sanin annasir min al-mansukh to kuma wannan za ka ga shi shine gashi na ka ga a tafsiri sai a rubuta an ka fara sai a ce abin nan suratu kaza makiyya ko suratu kaza madaniya to ga wannan ko tafan da ke gaban mu ma sun rage mana wannan tafiyar sosai da sosai wa in kana akan samu sura tana da ayoyi masu yawa muƙaddara a ce ayoyin sura gaba ɗaya makiya ne mana an saukar da su kenan kafin hijira to wannan baya nuna kenan baya hana a samu aya ɗaya ko biyu waɗanda suke madaniya an saukar da su bayan hijira akan samu irin waɗannan shi za ga an ce hadhihi babin nan suratu kaza madaniya illa ayata kaza wa kaza sai dai aya kaza da kaza dan ba su wuce a lissafa su ba ko kuma suratu kaza madaniya illa ayatu illa ayata kaza wa kaza sai dai banda aya kaza banda aya kaza shi sai ibn hasan yake cewa wa rubbu mastasniyat ayun min as-suwari da yawa akan yi istisna waɗansu ayoyi a cikin sura ma'ana a ce sura kaza makiya ce amma a cire waɗansu ayoyin a ce waɗannan kuma madaniya ne kun gano wannan da ke ko wannan zai taimaka maka sanin annasikh min al-mansukh zai taimaka maka sanin al-khas min al-am ina fata mun gano wannan da kyau zai taimaka maka da waɗansu abubuwa bangaren ɓangaren tafsiri sosai da sosai babi na gaba shine babin da ya shafi asbabun nuzul asbabun nuzul yana da muhimmanci sosai da sosai a tafsiri ba ƙaramin muhimmanci ba don zai baka bayanin sanadiyar abin da ya sa aya kaza ta sauka wa in kana ayoyin alkur'ani mai girma sun kasu kashi biyu akwai ayar da take sauka da wani dalili da ya gabace ta akwai kuma ayar da take sauka ba tare da wani dalili da ya gabace ta ba kun gano wannan da kyau kun ɗaya kenan daga cikin abin da za ka fara fuskanta ka gano waɗanda ayoyi ne dalili ya gabace su wanda ayoyi ne kuma dalili bai gabace su ba sai ga duba ga wadda suka fi wane suka fi kaɗan idan waɗanda dalili ne dalili ya gabace su su suka fi kaɗan in ka rike su ya nuna sauran dalili bai gabace su ba kun gane ko in kuma wani dalili ya gabace su in kuma su ne suka fi kaɗan su za ka rike don ya nuna maka sauran abin nan ne dalili bai gabace su ba faɗin Allah maɗaukin sarki da yake cewa laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu idza mataqaw wa amanu wa amilus salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu inna Allah yuhibbul muhsinin a cikin suratul ma'ida dala ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqa bainakum al adawata al baghdha bayan da yi magana a kan giya da kazantarta da kuma aya ce ta ƙarshe da ta yi bayani a kan giya cewar giya haramun ce sai Allah ta'ala ce laisa alallazi na amanu wa amilus salihati junahun fi ma taimu babu wani laifi ga waɗanda suka imani da Allah suka imani da ranar tashi alkiyama suka ayyuka na kwarai babu laifi a su fi ma ta'imu cikin abin da suka ɗanɗana na me kuma eh idza mattaqau idan dai sun ji tsoron Allah kun gano wannan da kyau to haka yanzu kenan in baka koma ga asbabun nuzul ba sanadiyar saukar ayar ba lalle zaka samu abin nan zaka to yanzu kenan babu laifi mutum da ya dan dana haka ya dan luda ɗaya ko cokali ɗaya <laughs> eh in akwai imani abinda da asbabun nuzul din ayar ya nuna shine ayar ta sauka ne bayan da sahabai suka tambayi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ga sura ga aya ta sauka na cewar shan giya haramun ne to amma yan uwansu sahabai sun rasu tana cikin su a lokacin haramcin na gaba ɗaya bai sauka ba ina fata mun gane wannan da kyau sai Allah ta'ala ya ba su amsa ce laysa alal ladina amanu wa minas salihati fi ma idza mataqaw wa amanu wa minas salihati haka tana magana akan waɗanda kwanan su ya ƙare suna ɗan kurɓata kuma alhalin aya ba ta sauka na cewar an haramta ta ba kaga wancan lokaci ba su da laifi kenan tunda daman ba su ƙetare wani hukunci na haramci da aka gicciya ba kun gano wannan to amma kaga wannan asbabun nuzul din ayar sanadiyar saukar ayar shi zai fitar da wannan filla filla dake dake ta yadda kowa zai fahimce shi shi ma asbabun nuzul akwai littafai da aka rubuta akwai asbabun nuzul na alwahidi akwai asbabun nuzul na abdurrahman sayuti littafai ne da aka rubuta su kan asbabun nuzul shi ma yana da ƙa'idojinsa domin asbabun nuzul kamar riwaya ce kago riwaya akwai sahihiya akwai da'ifiya to haka shi ma yake saboda da zaran kaga aya kaza an ce an ruwaito kaza a sanadiyar saukarta kaza yana kyau ka bi kwakwafin riwaya din ka tabbatar da ingancinta da tsaftata kun gane wannan da kyau ko waɗannan littafai guda biyu ana samun su a kasuwa ba su da wahala ga ɗalibin ilimi an ka sami littafin akwai wata nuska da aka samu ta raddal azhan zakan ga a ƙasa an sa wani asbabu nuzul din kamar yadda akwai nuska ta tafsir jalalaini ita ma a ƙasa kakan ga an sa wannan din wannan bai hana kuma ka sami littafi guda na wannan din da ka ka samu akan waɗannan abubuwa duk waɗannan kawai tsakure ne kowanne ilimi ne mai zaman kanshi da kuma ƙa’idojin da aka gina a kan shi mana kowane ɗayansu yana da ƙawa'id ɗin shi ya za a kai mu'amala wani ƙa'idoji ne za su taimaka maka wurin mu'amala da asibabin nuzul akwai su wani ƙa'idoji ne za su taimaka maka wurin mu'amala da annasi ko manso me zai nuna maka haka kana karanta asibabin nuzul sai karanta wannan riwaya an ce aya kaza aya kaza aya kaza aya kaza ta sauka da damuna ne kana jimawa kaɗan sai ka ji waccan aya kuma wata riwayar a dai wannan ayar guda ɗaya an ce kuma ta sauka da bazara to ya za ka yi kaga sai bincike kan riwaya sai waɗancan ƙa'idojin da kake da su shi yasa nasar da yake cewa faharis ala fahimika lil qawaidi jami'at al masail shawaridi fatartaqi fil ilmi khayra murtaqa wa taktafi subul ladhi qad wufiqa suna da kyau sosai da sosai to wannan zai taimaka maka kowanne akwai kawai ɗin shi kamar yadda ka san azuman yi bayani aya kaza ka karanta ta mansuha dazu an zuma kuma wani malami ya ce maka a ba mansuha ba ce muhkama ce to ga kawaid na kowanne bangare shi zai taimaka maka na ka fahimci wannan amma duk waɗannan abubuwa da ake a magana tafsiri babban abin da ya fi zama wajibi a kanka shine iya karatun alkur'ani mai girma ɗin wannan shine babban abin da ya fi zama wajibi a kanka saboda ko tura ka tafsiri aka yi kake ganin kai wannan dala da goron dutse ne kana zuwa sai ka sa'a mutanen kawai ka dama koya musu qur'ani malamai da muguwar rawa ba kin tashi ba tafsiri fa magana Allah kake ce musu yadda ka fasara su fa suna jin Allah ne ce kaza eh mana ai qur'ani su ba sa iya fahimtar shi shi ka ajiye littafin Allah yanzu ba jawabin ka kake musu ba inda jawabin ka ne da ba za ka zo da qur'ani ba daman ka saba zuwa ku tattauna da su to amma yanzu qur'ani ka ɗauko ga wanda ya ja araman ka ya ja bakin kai kuma kana fassara musu ga abin da Allah ya ce hmm? kun bai wannan ko a ga wannan ya zama wajibi akan mu kenan cewar mutum ya tashi sosai da su in ya san ba zai iya ba to sai koya wa mutane karatun alqur'ani din huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin alkur'ani din wanda yake shi ma babban babi ne mai girman kanshi mai zaman kanshi na mutum ya iya karanta ayoyin alkur'ani mai girma in bai iya karanta ayoyin alkur'ani ba kuma mai zai fassara eh yana ga cikin ilal din da illoli matsalolin da ake samu wurin iya jan baki wurin iya iya karanta bakin tasirin saurin mai fassara da yawa za ka ji ana fassara wasu huriyatu na cikin akhadari da asiri ya ce wasu to shi mai jan bakin ɗalibin da ya zo yana karanta wa malam bakin cewa yi wasu huriyatu shi kuma malami sai ce da asiri cewa yi wasu huriyatu kaga ba ya ɗauke khawun ɗin ba ya zama da shi ha shi ke sai ba da wacce ma'anar ina fata mun gano wannan su wannan gajeren misali ne dole ne mutum ya yi kokari ya ga ya iya karatu alkur'ani mai girma ko da ko ba a ce shi yafi kowa iyawa ba eh dan littafin Allah ne kuma littafin Allah madaukakin sarki ubangiji Allah madaukakin sarki sai da imanin bayanin yadda ya saukar da shi hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam talakki ake wa innaka latulqal qur'an min ladun hakimin alim karanta mishi ake yi sai ya karanta har ma wani lokacin yakan yi da sauri Allah madaukin sarki yake cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jama'u wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana kenan dole mutum ya tsaya tsayin da kaga ya iya koyan shi kuma ba a girma da koyan sa dan alqur'ani mai girma ya fara sauka da sayyidina Abubakar yana da shekara 42 yana da shekara 40 kun gane ko ko 38 ko 40 ko 42 kaga dai balle ka ci wai ka girma harshen ya ya kage ya kare ya yi kaza yi kaza yi kaza kuma ya tsaye koyi kara ba wai ba aka a aka ma fara saukar da alkur'ani mai girma din kaga wannan kenan saboda haka dole mutum ya ga ya tsaya ya iya karanta alkur'ani mai girma tukunna wanda yake kafin ya je mataki na gaba na sanin ma'anonin alkur'ani mai girma din mun ci mutu nawa ko lokaci ya kare eh? sai a tsaye tambayoyi to shi kenan malam abdullahi ya ce sai a tsaye tambayoyi na'am eh yake cewa to shawarar da muka bayar a wannan bangare din na in mutum yana son ya san ma'anoninsu ka lura sanin ma'anoni din a cikin guda uku nawa ne mutum zai fara ina fata mun fahimci wannan da kyau ko a cikin su wanne zai fara ni ina ganin kwarai fara da jalalai ne ina fata mun fahimci wannan da kyau abin da isa kullum mutum ya guje abin da yake da sa'ama sauran gajiyarwa wannan yana daga cikin matsalolin da ake samu na karatu da karantarwa eh karatu da karantarwa lokacin da ɗalibi yake fara karatu ba kasafai akan so ya fara da abin da zai gaje da shi ba eh shi zaka ji ganin yaran da suka fara hadda alqur'ani mai girma daga ƙasa sun daga kula of rabin nas suka sama za ga sun bi jin nishaɗi dan zai ce maka ya haddace surori goma eh kun gane sabanin ga dauki yaran ka kace sun faro daga bakara yau shekarar su daya suna bakara ba su haddace ta ba ina fata mun fahimci wannan kun gane wannan da kyau ga sa'ama gajiya da sauransu sukan kawo a lokacin da mutum bai iya samun lokaci na zama a karatu ba kun fahimci wannan da kyau ko to kaga in mutum ya fara da jalalaini ya karanta radul azhan in kuma yana da jin jajircewa zai iya tsayawa ya karanta sosai kun gane wannan to ya fara da sa'adi zai fi eh ya fara da sa'adi tafsirin sa'adi zai fi saboda aslam sai dai ya dan fi jalale ne kaɗan girma ma'ana yawa yi za zuwa ta wannan ɓangaren na kusan kullum da an fara karatu mutum ya ce ya je ya gaje an yi ruwan sama hadiri ya taso waye waye waye abin da ya watsi ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma karku manta ba fa wai wannan littafan tafsiri ne na dimin da'imin ba ku lura ta ina muka kawo su mun kawo su ne ta bangaren suna fassara ɗaiɗaikun kalmomi in ma banda tafsirin sa'adi da wani lokaci yake dan wasu a haka kama a ayar suratul ma'ida ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq ya kawo abin nan abubuwa guda hamsin da ya kwakulo karkashin ayar in dai zuciya ta bata kwakwalwa ta bata abin nan ba arba'in dai zuwa hamsin a ƙarƙashin aya guda to ina a ce kana ɗalibi ka to karatu ka zo ka samu wannan ai ba ƙaramin jari mutum ya ƙara a cikin dishinari ɗin shi ba a cikin abin nan burgamin shi ba ina fata mun fahimci waɗannan dan ɗalibin ilimi gaskiya ana buƙatar sosai in yana karanta ƙur'ani yana sanin ma'anoninsu shi sama ka kawo wannan ba wai da zumar yanzu ya iya tafsiri ba zai zauna ya kama tafsiri ya iya tafsiri kenan dan ya soke jalalin ko da sauransu haka zai fassara maka ɗaiɗaikun kalmomi wanda yake suna suna yi maka bulo sosai da sosai a wannan bangare din nam amin bismillah dangane da tafsirin da na azumi na'am sai ga wani musamman ne san jawon da yake kula kawai na'am

kuma matsayin na ɗalibin ilimi ba za mu dinga shiru ba mana mana ganin wasu abubuwan suna tafiya haka yana da kyau a dinga kai dan ka kai ba sai ka zo ka gaya min ka ce ka kai ba ko kuma dan ni na je na ba da shawarwari ba sai na zo na gaya ma na ce amma dai waɗanda abin ya shafa idan ana yawan gaggaya musu wannan ya wannan ba da shawarwari wannan a mataki na karamar hukuma da mataki na jiha da mataki na ƙasa baki ɗaya ko mataki na unguwa abin da in yi wa lalle za a za a duba haka da amma gaskiya akwai buƙatar haka sosai da sosai kaga yanzu dai muna jimadal ula ne ko eh farko farko kuma biyar ne ko na bi ne ma ko bi ne ma muke to kaga yanzu jimadal ula no kenan daya jimada akhira n'o kenan biyu ah jimada saniya ula muka gama ko jimada saniya muke kenan yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jimada saniya ɗaya rajab biyu ai kamata yi a waɗannan a waɗannan a waɗannan watanni guda biyun nan ya zama a ce taro ya kusa tashi kawai a waɗannan ya zama a ce an buɗe wuta sosai da sosai duk wani wanda zai tafi tafsiri a ce a tsaya a duk mako ɗaya aƙalla a ce ana buƙatar kwana uku da aka sa in yi shiru in aka ce duk mako ana buƙatar kwana uku a wata ɗaya ana buƙatar kwana nawa kenan eh kwana goma sha biyu kwana goma sha biyu so biyu eh ashirin da hudu kenan ko kwana ashirin da hudu idan aka samu kwana ashirin da hudu a watan sha'aban dama idan aka gama ne sai a yi fostin ai tunda lokacin da aka zo kowa ba a san ba a san ina za a tura shi ba amma yadda ya a attending da yadda ake kaza da yadda ake kaza wannan shi zai da damar a gane kwakwalwar shi da karatun shi da hangen shi ya fi dacewa da mutanen yanki kaza ba wai ko dan ya saba zuwa can ba ko dan mutumin can ne shi ma wani da aka a zaman da aka yi tunda a tafsirin bara misali an kawo muku report ya je wuri kaza ga nasarorin da aka samu ga ga matsalolin da aka samu ga kuma shawarwarin da yake bayarwa wannan zai taimaka gaskiya Allah ta'ala ya saka da alkhairi amma gaskiya ba ne da bai kamata a sa ido ba kawai idan ya ce kaza ce kaza ya zo ya a ai an san waɗannan ana magana a ko waɗanda yake dama tun farko ana turawa sosai da sosai ai dama ana maganar akan inda ake turawa da inda ake karba eh eh shine yake magana shi shawara da yake bayarwa inda waɗanda ake turawa din yana da kyau a ce akwai wata haɗuwa da ake yi da su na musamman amma kana ganin ba a yi eh ana yi ko yauwa ana yi fa ana yi eh ko da wani hoɓasa ake mhm. Mhm. to alhim dai falibalin ga shahiri mai kuma lagayib kowa dai iya kokarin shi amma dai suna yin kokari sosai amma gaskiya dai da kara a kan sosai na kace me alaikum salam akan Ka kaci mala'ika yakan zo mishi a suran shi mala'ika din sura malakiya kenan kake nufi na'am na'am

sai wata tambayar lokacin mai ajiye sai almim da gaskiya shawarar da nake bayarwa a ƙara sosai da sosai akan yadda ake ada. na jajircewa sosai da sosai da dagewa akan iya karatu alkur'ani mai girma da kuma kokarin sanin ma'anoninsa ta a karanta shi ba a san ma'anar shi ba ba abin nan kuma sanin ma'ana shi ba wai shi yana nuna ka ɗauko littafin hausa tafsirin da aka fasara da hausa ka fasara ka duba fasarar wai shi ke nuna ka san ma'anar shi ba ko ka ɗauko na turanci ka duba ko na yarbanci ba shi ke nuna ka san ma'anar shi ba fa eh wannan karatu ai yanzu karatu ya zo da sauki ko a gida sai ka yi eh duk wayan shaidan ne ba batun karatu ya zo da gida ko a gida sai ya zo da sauki ko a gida sai ka yi eh eh ba dai sun yi shi ne dan kai ba an yi shi ne ba dan kai aka yi shi ba watakila yadda zai iya taimaka maka ne ka zo fassarar kaza kana neman mai fassarar abu kaza misali min baqaliha wa qissaiha hawa fumiha wa adasiha basali basaliha kana ne ba wai ma'ana kake nema ba me me ha min baqaliha wa qissa me qissa me kaza waɗannan abubuwan su kake neman fassara su kenan sai ka duba su ba wai yana nuna cewar in an ja aya za ka ja na Hausa ka fasara shi gaya gaida ziri ba ko kuma shi na gasa ba a aya ba eh <laughs> ashe kuma na shi ne fi kowa abin nan kun gane ko na wadda ke da mutum ya tsaya ya kashe lokaci sosai da sosai domin koyan wasu al'amurra na rayuwa haka zai tsaya ya ga ya in ba haka ba kuma sai ya shiro da bakinsa in ya zo ba zai ce malamai sun ce ba da an yi magana sai ce a wannan magana ce ta malamai a tambaye su amma sai ga shi ya san bai karanta ba bai yi komai ba amma tun da harka ce ta addini shi man ya tashi sai ya tsoma baki kai tsaye kawai ya ce ko ya ce yana gani ina fata mun fahimci wannan da kyau ko wani ne yana poli yana karanta civil engineering yake karanta ne ko dai engineering yake karanta sai ya rubuta littafi kurakuran imam malik guda goma ne ko guda nuna ne eh to yanzu wai da shi da ya rubuta da wanda ya sai littafin sai ya ga waye waye ya fi rahin sani ina aka dusa. eh ka ce me ban ja bane kace ka ce ba eh su ma masu sai da littafan su ma masu sai da littafan ya kamata ba kowane littafi ya sayar ba kun gane ko littafin da suka san ba mafuk ba ne ba tsabtatacce ba ne ai ba ma za su sai da shi ba aslan eh na'am ina gana ya shi kenan ba Sai le jali tafi tafsiri guda nawa kake da su eh <laughs> eh Hmm? raddul azhani kenan ko ko fasara yawwa na mai fasara kana da shi dama ai ba wai an ce ba wai an ce dalibin ilimi kada ya zama yana da mai fasara bai yana da mai fasara ina da mai fasara kun gane ko amma dai wai dalibin ilimi ya zama da zai je iwa mutane tafsiri wai wannan mai fasara zai dauko ya haddace fasara sai je zauna ai wannan ya yayi rudu sosai da sosai kun gane ko ko kuma ya samu kasa din wani ya tsaya ya nade shi duka in ya je je ya zuba shi duka shi ma wannan ya yi rudu dan da an mai tambaya shikenan da an mai tambaya ba shi da wani abin nan Allah ta'ala ya sauke amma idan aka ce daman kana hoɓasa kana iya ƙoƙarinka kana yi to kasa ɗin malami da kaji taimaka maka zai yi kana yi to littafin inda kake neman fassara ka je ka duba duk taimako ne waɗannan ba wai su ne asalin abin da mutum ya sa a gaba su ne asalin mutum abin da ya ajiye zai amfani da su ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك saidu saidu bayan an rufe taro kuma ke lafiya kake ta kwana haka kuma an ce a zuwa rufe karatu haka yi mai ce tambayka na sabuni suna cewa ne wani hujjoji suka bayar